Google yana aiki da tawagar masu ƙirƙirar fasaha na kamfanin wajen ƙirƙirar sabuwar fasahar da ake kira stamp, wadda za a iya amfani da ita wajen samun labarai daga wayar hannu wadda ke kama da fasahar manhajar Snapchat. Fasahar stamp ta samo asali ne daga wata fasaha da Google ya ƙirƙira a baya da ake kira AMP, wadda ke taimakawa wajen kwaso labarai cikin gaggawa zuwa wayoyin hannu. yayin da snap ke ci gaba da kirkiro sabbin hanyoyin sadarwa ta wayoyin hannu facebook na bibiya yana kwafar fitattun fasahar kamfanin snap sai gashi shi ma kamfanin google na bibiyar fasahar snap kamfanin snap da ya jima yana canje-canje a yawancin fasahohin da ya kirkira wanda yanzu haka ke kan shirin mayar da hankali kan hotunan bidiyo hannun jarin kamfanin snap dai ya faɗi bayan da mujallar the wall street journal ta fitar da rahotonta amma daga baya ya tashi sama.